a kokarin da take yi na samar da tsaron jama'a ta tsarin nan na haɗa kai da jama'ar unguwanni wato community policing a Turanci, rundunar 'yan sandan jihar oyo ta nemi goyon bayan jama'ar jihar oyo don samar da cikakken tsaro ga jama'a mr shina olukolu shine kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo I want to take the opportunity to continue to solicit from the members of the public their police Kwamishinan 'yan sanda Shina Olukolu ya ce bari in yi amfani da wannan dama in nemi goyon bayan jama'a wajen samar da tsaro ga jama'ar a tsarin nan na 'yan sandan unguwanni wato community policing. Kwamishinan na 'yan sandan jihar Oyo ya ce sai da haɗin kan jama'a ne za a sami dawwammamin tsaro ga al'umma. CD Olukolu ya ba da lambobin wayoyin da za a kira su idan bukatar hakan ta taso. Lambobin kuwa su ne bakwai sifili bakwai biyar biyar hudu tara biyar hudu ɗaya uku sai kuma sifili takwas sifili takwas ɗaya bakwai shidda takwas shidda ɗaya hudu shi ko kwamandan rundunar tsaron horar hula watan civil defense a jihar Oyo Alhaji Iskilu a Kinsanya ya ce tsaro sai an hada da jama'a. Community policing brings security to the doorstep of the people. It gives the community sense of belonging of what happened in the environment. Alhaji Iskilu a Kinsanya ya ce samar da 'yan sandan unguwanni yana kawo tsaro kusa ga jama'a kuma zai baiwa jama'a damar su ga cewa ana yi da su a game da abubuwan da ke faruwa a muhallansu ya ce idan jama'a suka ba su wani siri za su yi aiki da shi kamar yadda ya kamata to ko jama'a za su haɗa kai da jami'an tsaro musamman 'yan sanda da dogarawan tsaron farar hula wato civil defense don samar da tsaro can this Nigerian police. Wannan ta ce a'a saboda 'yan sanda kan su ba su taimakawa lamarin. Su ko Akindele Olagunju ya ce ba zai baiwa 'yan sanda bayani ba saboda bai amince da su ba kuma ba abin yarda ba ne. Tsoron Ali ba a bar shi kafin shanu a kele. Za mu ba ku haɗin kai domin mu muka san na ƙwarai mu muka san mugu. Amma abin da ka gudu kar mu yi ko ba mun ba su bayani na so da yawa za ka ba 'yan sanda bayani game da da wani abu kuma kai ko sai su dawo su lake ma kuma nan kai da ku su to ga shi da abba su amma ga su ake tsakanin su da Allah da ba su don muka san mu ko muka san kwarai dole mu an maza da anguwa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya